Ruya da aka yi wa Yohana Sura bakwai Bayan wannan, sai na ga mala'iku huɗu suna tsaye a kowace kwana huɗu ta duniya, suna hana iskoki huɗun nan na duniya hurawa a kan ƙasa, ko a kan teku, ko a kan wani itace. Sai na ga wani mala'ika yana hawa daga gabas, yana rike da hatimi na Allah mai rai. da babban murya ya kira ga mala'ikun nan huɗu waɗanda Allah ya ba su iko su lalatar da ƙasa da kuma teku, mala'ikan ya ce, Kada ku lalatar da duniya, ko teku, ko itatuwa, sai mun sa wa bayan Allahnmu, ya hatimi a goshinsu. Sai na ji yawan waɗanda aka sa musu hatimi daga zuriyoyi goma sha biyu na Isra'ila. sun kai dubu ɗari da dubu arba'in da hudu. An yi wa zuriyoyin Isra'ila hatimi haka daga zuriyar Yahuda dubu goma sha biyu, daga zuriyar Ruben dubu goma sha biyu, daga zuriyar Gad dubu goma sha biyu, daga zuriyar Ashir dubu goma sha biyu, daga zuriyar Naftali dubu goma sha biyu, daga zuriyar Manasse dubu goma sha biyu, daga zuriyar Simeon dubu goma sha biyu, daga zuriyar Lawi dubu goma sha biyu, daga zuriyar Isakar dubu goma sha biyu, daga zuriyar Zebulun dubu goma sha biyu, daga zuriyar Yusuf dubu goma sha biyu, daga zuriyar Banyamin dubu goma sha biyu. Bayan wannan, na duba sai na ga wani babban taro na tsarkaka da yawa wanda ya fi gaban kirge sun fito daga kowace al'umma da zuriya da kabila da yare suna tsaye a gaban kujerar mulkin da kuma a gaban ɗan ragon suna saye da fararen riguna kuma suna rike da rassan itacen dabino a hannunsu suka tada babbar murya suna cewa ceto ya fito daga wurin allahnmu ne wannan da yake zaune a kujerar mulki da kuma daga wurin ɗan ragun. Dukan mala'ikun kuwa suna tsaye kewaye da kujerar mulkin da dattawan da kuma halittu masu rai hudun nan sai suka fadi a gaban kujerar mulkin suka yi wa Allah sujada suna cewa, Amin, yabo da ɗaukaka. da hikima da godiya da girma da iko da ƙarfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin amin sa'an nan ɗaya daga cikin dattawan nan ya tambaye ni ya ce su wane ne waɗannan da suke sanye da fararen riguna haka kuma daga ina suka fito sai na ce masa ya shugaba ai kai ka sani, sai ya ce mini, Su ne waɗanda suka fito daga azabar nan mai zafi, sun wanke rigunansu da jinin ɗan ragon, suka kuma zama farare, shi ya sa suke saye a gaban kujerar mulkin Allah, suna yi masa hidima dare da rana a cikin haikalinsa. Shi wanda yake zaune a kan kujerar mulkin zai sare su da tantin kasancewarsa, ba za su kara jin yunwa ba, ba za su kara jin kishi ba. ba za su kara jin zafin rana ko wani kuna ba sam gama ɗan ragon da yake tsakiyar kujerar mulkin zai zama makiyayinsu zai bi da su zuwa maɓuɓɓugar ruwa mai ba da rai allah zai share dukan hawaye daga idanunsu